na duhu wata za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina daga kaltungo masha Allah kina so za ki musulunta da amincewarki da ki ko wani ya miki dole ya matsa miki ya ce, dole ki musulunta ba wanda ya matsa miki da ki da amincewarki shekara ki nawa

ai dama uwa ba ta da matsala to yanzu zan gaya miki abin da ake amincewa a shigo musulunci da shi kin amince kin musulunta ashhadu abin da na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah وأن عيسى عبد الله ورسوله abinda kika ce daga yau na yadda na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda kika ce daga yau na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci zan masa biyayya zahiri da baɗini kin yadda suka ce daga yau na yadda annabi isa bawan allah ne annabin allah ne manzon allah ne dan maryamu ne ba allah ba ne ba kuma dan allah ba ne kin yadda to wannan shine musulunci me sunanki shema sheba sheba a ci gaba da kiranki sheba wani suna kike so a musanya miki suwai batul aslan ne take maimakon a ci gaba da kiranta shaiba yanzu a dinga sa mata suwaiba suwaiba wata baiwa Allah ce wacce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tana cikin wanda take mutuniya arziki mutuniya kirki kuma ruwaye sun nuna ita ma ta karba addinin musulunci haka muna tabbatar da Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke da mu a musulunci malamai zainab da gurum dinki na malamai mata da kuke koyawa 'yan uwanku mata da suka musulunta to ga aiki nan ya zo muku sabo wannan baiwa allah suwai ba ga ta nan za ta zo gurin ku kai mata bayanin abin da ya haukanta na addinin musulunci sauran bayanai kuma sai a rika 'yan kwamitin da awa na abin da zai taso su kuma a shirye suke da waɗannan abubuwan inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi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 بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان هجرة جبودة قريه إلى أربعين هدو wanda ya zo biyar ga watan hudu 20 نعم da 23 za mu tashi aya ta 222 a cikin suratul baqara zuwa aya ta 223 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya kamar yadda ya gabata sahabbai sukan yi wa annabi alaihi salatu wassalamu tambaya wata tambayar nan take annabi alaihi salatu wassalamu ya ba su amsa wata tambayar mala'ika jibrilu ya zo da amsa wata tambayar Allah subhanahu ta'ala kai tsaye ya ba da amsa kamar yadda wannan shine guri na bakwai a jere da muka amsa irin wannan ko ko muka ji irin wannan amsa mun fara da yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج سيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير سيكما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن اليتامى قل إسلاف لهم خير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير تكما نم ويسألونك عن المحيد سنة تنبينك kunga ashe addini an gina shi ne akan tambaya da amsa kai da baka sani baka tambaya wanda ya sani ya baka amsa mai da Allah ta'ala ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun haka wannan aya ta kasa mutanen duniya zuwa kashi biyu ta kasa duniya kashi biyu ismun ya'lamun ismun la ya'lamun akwai wanda suka sani akwai wanda ba sani ba sai Allah ya wajabtawa ya wajabtawa waɗanda ba su sani ba ya wajabtawa waɗanda suka sani to me Allah i wajabtawa waɗanda ba su sani ba me Allah i wajabtawa waɗanda ba su sani ba su tambayi waɗanda suka sani mai Allah ya wajabta waɗanda suka sani su ba da amsa ta gaskiya ga waɗanda ba su sani ba ismun ya alamun? ismun la ya'lamun fa awjaba 'ala ya alamuna an yi yu'allimu man la ya'lamun fa awjaba 'ala alladhina la alamuna an min man ya alamun? to da aka wayi gari kaga duniya ta ki ci gaba to ɗayan biyu ne ya faru ko dai marasa ilimi sun daina neman ilimin ko ko masu ilimin sun daina koyar da ilimin da kuma annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana fa inna ma shifa'ul iyyi su'al wanda bai sani ba warakarsa shine ya tambaya kuma yake man ila an ilmin fakatamahu uljima wa mal qiyama bil jamin nar wanda yana da sani aka yi tambaya yayi dungushe ko ki ba da amsa to za a yi masa linjamin wuta da ilimin sa ranar alkiyama haka kenan labudda ne mutum ya koyi ilimi kuma ya tambayi mutane waɗanda suka sani su koya masa ilimi su kuma waɗanda suka sani an tambaye su wajibi su koyar da ilimi wannan shi zai kawo fahimta shi zai kawo yaɗuwar ilimi mai koyarwa na koyarwa mai koyo na koya kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik ka zamo malami ko ka zamo mai koyon sani ko ka zamo mai tambaya da abin da ya taso ka yi tambaya wa yas'alul ulama wa yaqtabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wato mutum ya tambayi malamai wala yahillu lahu an fa'ala fi'ilan hatta alama hukuman lahi fihi baya halatta mutum ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar laifi sai ya san hukuncin Allah don bai sani ba ya zai sai ta wayas alil ulama je tambayi malamai sannan wa ya qatadiya bil muttabi'ina li muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan masu cewa abu Allah a nisanci hanyar shaidan. da haka Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahid suna tambayanka dangane ga mata masu al'ada al-mahidu ko dai masdarun ne mimi yana nufin ismul hadath wato suna tambayanka akan jinin ko kuma ismu makan ne yana nufin gurin da jinin yake fitowa ko kuma ismu zaman ne a yayin da jinin yake fita wannan zai iya hada ukun gaba daya to ana tambayar ka ne akan uku na farko mai hukuncin shi wannan jinin da mata suke fitarwa lokaci bayan lokaci sannan me hukuncin wato mu'amala da su a lokacin da suke yin wannan jinin shine makanin gurin da jini yake fita sannan a zamanin da suke jinin mai hukuncin yadda ya kamata a yi mu'amala da su wannan shine wato tambayar da aka yi shine ce kul ka ba da amsa ka ce huwa azan ya ce shi wannan abu ƙazanta ne ko cuta ne wato cuta ne yana cutar da mata yana cutar da mijin, musamman an yi mu'amala aure fa'tazilun nisaa ku nisanci mata to me za ku nisanta daga matan fil mahidi ba ku guje su ko canza musu daki ko ku canza musu gurin kwana ko ku canza musu shimfiɗa ba isna u kullu shay'in illa nikah ku yi mu'amala da su ta auratayya amma banda wato abin da ya shafi saduwa amma za a iya za mu ji abubuwa da yawa da suka halatta mace ta yi da wanda ba halatta ba da wanda ya halatta da mijinta da wanda bai halatta ba insha Allah a can gaba zaka ta zilun nisaa fil mahidi ku nisanci wato mata wato masu yin jinin al'ada a lokacin da suke jinin al'adan fil mahidi a inda jinin yake fitowa ma'ana kada ku yi mu'amala auratayya da su a yayin da jinin nan yake zuba wala ta taqrabuhunna wannan ƙara fassara ne na fa'atazilu din wala taqrabuhunna kada ku kusance su irin kusantuwa ta auratayya hatta ya tsahurna har sai jinin ya ɗauke shine tsarkin farko har sai jinin ya ɗauke sannan fai za ta tsaharna idan kuma sun yi wanka kun ga ashe kenan abu biyu ne ɗaukewar jini ana kiransa tsarki yin wanka bayan jinin ya ɗauke shi ma ana kiransa tsarki to sai wannan tsarki biyun ya faru na farko sai jini ya ɗauke na biyu kuma sai sun yi wanka to sannan ne Allah ya ce fa'atu hunna ku je musu min haisu amarakumullahu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba masu tsarkake wato in sun yi laifi su tuba su yi nadama wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarki wato yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutadakirin ya hada abubuwa guda biyu idan mutum ya aikata laifi yace ya tuba to kamar yayi tsarki ne daga wannan laifukan da ya aikata idan kuma yayi wanka wankan da um-, shari'a ta umarni kamar ya tsarkake zahiri ne ya tsarkake baɗininsa ma'ana ya yi tsarki guda biyu hibbut tawabin wanda ya aikata zunubi a yana ruwa kaga yana cikin ruwan zunubi to me zai warkake shi ne ya tuba ya istighfari ya aiki mai kyau waɗannan abubuwan guda uku at-taubatu wal istighfaru wal hasanatu mahiya waɗannan abubuwan guda uku su suke taimakon mutum da taimakon Allah ya tsallake lafiya at-taubatu ka tuba wal istighfaru ka istighfari wal hasanatu mahiya innal hasanat yuzhibuna sayyi'at wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq nas bi khuliqin hasanin wannan shine Allah ta'ala yace nisa'ukum su matekunku kun ga an jingina su zuwa gare mu matekunku matanku har kullakum gonaki ne a gare ku matanku gonakinku ne kuma da yace kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su tufafinku ne ku tufafinsu ne anan kuma yace nisa'ukum harkun lakum matanku kamar gonakinku ne fa'atu harsakum to ku je ma gonakinku an itun ta yadda kuka ga dama amma kada ku yi abu biyu kada ku yi mu'amala aure da matanku suna tsakar al'ada kada kuma ku je musu ta baya ta dubura waɗannan Allah ya hana waɗannan abubuwa guda biyu wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da aiki mai kyau don amfanin kanku a lahira mutum yayi aiki mai kyau wanda zai je tarar da shi a lahira fassara ta farko ko wa qaddimu li anfusikum ku yi wa kanku gabatarwa idan mutum ya zama yana wasa da matarsa ba kawai zo ya afka mata yadda jaki yake afka wa jaka ba a ayi wasa ayi abubuwa da yawa kafin a kai ga mu'amala aure wattaqullaha ku je ji tsoron Allah an ce tsoron Allah abu biyar ne a cikin sa akwai imtisalil awamir abinda aka sa ka kai ka tashi kai to ya nuna kai mai tsoron Allah ne wajtinabun nawahi abinda aka hana in ka hanu ya nuna kai mai tsoron Allah ne sannan a shukur alal ni'ima idan an baka ka gode ya nuna kai mai tsoron Allah ne wasabar alal masa'ib idan aka jarabce ka kai hakuri ya nuna kai mai tsoron Allah ne sannan wa nadamu wat tawbatu ba'da zambi idan yi zunubi kai nadama ka tuba ya nuna kai mai tsoron Allah ne to kowane ɗaya daga cikin biyar ɗin nan gwargwadon yadda ka kula da biyar dinnan gwargwadon yadda daraja ka ta karu a wajen Allah gwargwadon yadda kai sakaci da biyar dinnan gwargwadon yadda daraja ka ta fada a gurin Allah wani zai fadi ne wajen rakin biyayya an ce a yi baya yi an ce a bari baya bari an bashi bai gode ba an jarabce shi bai haƙuri ba ya yi laifi bai yi nadama ba bai tuba ba to me amfaninsa kaga ya cuci kansa a babuka guda biyar a babun umarni bai yi ba a babin hani bai hannu ba a babin ungo bai ce ya gode ba a babin jarabawa bai yi haƙuri ba sannan kuma a babin laifi bai yi nadama ya tuba ba wani kuma a wajen umarnin yi ɗin yi na yi ya yi wasu ya ƙi yin wasu wajen hannun ya hannu daga wasu ya ƙi hannuwa daga wasu wata ni'imar ya ce ya gode wata kuma ya ce sai an ƙaro ko sai ya kamo wani wata jarabawan an masa sai ya dinga taraki ya taraki ya taraki ya ta cewa shi kamar shi kadai ake ake jarabta ko shine ba a so za arada Allah bi qaumin khairan ibtalahu in Allah yana nufin ka da alheri sai jarabawa ta same ka saboda haka Allah ya ce wa alamu ku fasani wannan sani ne da ya kamata ya zauna a zuciyarka sani ne da ya kamata ya zauna a idarka, sani ne da ya zauna a tunaninka cewa annakum mulaquhu ku sai kun gamu da Allah kowa sai ya gamu da Allah daga shi sai Allah Allah zai masa tambaya wa bashirul mu'minin amma in an gamu da Allah ka yi bishara ga mu'minai su mu'minai a lahira su za su ji daɗi zaka wannan kira ne zuwa ga mu imani wa bashiril mu'minin ka yi bishara ga masu imani domin a lahira babban arzikinka babban jarinka babban darajarka shine da nauyinka da kimarka da darajarka da mutuncinka da ɗaukakarka shine imaninka domin abin da muka tara a duniya na kuɗi na mata na 'ya'ya na mulki na gidaje na kaza duk anan za mu basu lakanin da ake mana shek ne ustaz ne wane ne profesa ne dokta ne excellency ne his royal highness ne honorable ne distinguished duk anan za a basu da ka mutu to waɗannan lakabin di ya faɗi sai da ka ji ana a matso da ita a miƙo ta ita wa gawa a matso da ba za a ce a miƙo da malam ko a a'a ina a matso da ita a miƙota, a wanke ta na'am a cuɗa ta a sa mata turare a sa mata likafani a ɗora ta a kafaɗa a aje ta a yi mata sallah a kawata bakin ƙabari, a saka ta a mai da ƙasa a sa itace ko tukunya a zuba ƙasa a dayyafa ruwa amma wanke hannu a kai duk wanda ya taɓa ƙasa ce zo ka wanke a kai kenan sai a tafi a bakka daga kai sai aikinka a lokacin mutum zai gane abin da ake faɗa zai gane mahimmancin lahira duniya an batta gaba ɗaya kenan kai da ita har abadan abada ba za ka ƙara dawa duniya ba Allah ya ce walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun masu roƙon Allah ya maida su ma rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sai mutum ya je lahira ya ga lahira sai ce ashe abin da gaske ne to Allah a maida ni in gyaro Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun an riga an maka katanga an maka shamaki an maka tsari ba kai ba komawa duniya isa Allah ya ce wa alamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin kai bishara ga wato masu imani wannan ayoyi suna dauke da fa'idodi da dama darasin farko shine annan nisaa wato su wannan aya tana da fa'idodi da dama daga cikin fa'idodin shi ne ta tabu'u as'ilatis sahaba sahabbai sun ci gaba da yi wa manzon Allah alayhi salatu salamu tambayoyi in kuka kula bambanci tsakanin tambayoyin sahabbai da kuma tambayoyin waɗanda suke ba sahabbai ba su sahabbai tambayoyinsu na ilimi ne يسألونك عن الأهلة يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيط ويسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال أما أولا يسألونك عن الساعة ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الروح ويسألونك عن ذي القرنين waɗannan tambayoyi za ka ga waɗanda ba musulmi suka fi yin waɗannan su kam sahabbai nasu na ilimi ne na basira ne na neman tsira ne na abin da zai wuce su ne da haka wannan ayoyi suna nuna mana cewa wato sahabbai suna wa annabi alaihi salatu wasalam tambayoyi ne domin su samu tsira wannan shine fa'ida ta farko amfanin tambaya kenan a cikin addini sannan na biyu hirsu sahabata alal ilm wannan ayoyi sun nuna mana sahabbai suna da kwaɗayi akan duk wani abu da ya shafi ilimi in ba su sani ba su sani in sun sani su ƙara sani kanan nasu yas'aluna rasulallahi anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani ko makhafata an aqa'a fihi Huzaifa yace mutane suna tambayan Annabi alaihi salatu wassalam game da alheri ni na tambayar su abin da zai faru na sharri don na sai don kana fada ciki idan ya zo na gane shi ba zan fada ciki ba yake cewa ta'allamtu sharra la sharri walakin litawqihi wa man lam ya'rif alkhaira min asharri yaqa fihi yake na koyi sharri ba danne sharri ba sai dan na san sharri idan sharri ya bayyana zan gane shi ba zan fada ba kuma zan ilmantar da al'umma ta kar su fada yake wanda bai san bambanci tsakanin sharri da alheri ba to zai iya daukan alheri sharri ko ya dauki sharri alheri sannan kuma bai sani ba zai iya fadawa cikin sharri ya dauka cewa alheri ya fada haka wannan shine matsala ta biyu ko fa'ida ta biyu da muka koya daga wannan aya fa'ida ta uku na wannan ayoyi guda biyu shine annahu la yanbaghi an yastahiya al-insanu an an an an su'al al-ilmi wato baya kamata ga mutum ya ji kunyar tambayar abin da bai sani ba yanzu irin wannan tambaya yas'alunaka anil mahidi aga abu ne da ya shafi mata amma tunda ana mu'amala da su dole maza su tambayar a ga su amsa su je su ilmantar da matansu akan abin da ya shafi sannan wannan yana nuna mana wajabcin mutum ya koya wa matarsa ilimi ko ya bata ta je ta koyo ilimi don wannan matsaloli da zamu karanta a gaba wajen matsala saba'in zamu karanta karkashin wannan aya izinin Allah waɗannan matsaloli kun ga maza ya kamata su sani su je su ilmantar da mata shi sa usman usman dan ya ce daga cikin abin da ya zo ya tarar da tsarin zamantakewa hausawa sai ka babban malami yana ba da ilimi tun daga safi har amma matarsa ita ce kungurmar jahila unguwar kuma a lahira Allah ba zai tambaye ka almajiran ba matar zai fara tambaye ka ku anfusakum wa ahlikum nara dura ka kuskure malamai suke yi kaga mutum ya cika gari da kitabun tauhidi amma matarsa tana shirka ya cika gari da karantar da sunna amma gidansa ana bid'a ya cika gari da tafsiri amma cikin gidansa babu alama wannan tafsirin ya koyar da ilimi amma bai taba cewa matarsa zo mai karatu kaza ba da ko da hikima ko da dabara ko da azanci ko da zazzara ido dole ne ka tabbatar matarka tana karatu kuma ta samu ilimi cikakke ne da za ta bauta wa Allah in ko malamai suka yi sakaci suka ilmantar da al'umma suka ban matan su jahilai don an ji ranar alkiyama ko ka wuce sai an ciwo kwala ka kayi bayanin me yasa ka ban ka a baya Tun tunda nauyinta yana kanka haka wannan shine mas'ala ta uku mas'ala ta hudu annallahu azza wa jalla qad yatawalla al-ijaba fi ma ila anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yakan dauki nauyin bayar da amsa idan aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambaya saboda manzansa ne kuma sakonsa yake isarwa in alayka illa albalag wa alaina alhisab ya yi wa rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik allazina yuballighuna na arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira saboda shi bai kira ne zuwa ga Allah in an masa tambaya sai Allah ta'ala ya bayar da amsa shi Sace ce qul ka gaya musu huwa azan wannan abin ga hukuncinsa sannan matsala ta biyar annal mahida wa huwa alhaid azal to shi haida fitar jinin wannan jinin kazanta ne najasa ne shi yasa ake wanke shi da akwai wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kana nisa'u yusibu thiyabahunna alhayd mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinin nan yana taba tufafin su in sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa hunna bi hajjihi thumma qarfihi bil ma'i thumma nadhihi annabi alaihi salatu wasallam yace ku kankare shi da farce sannan ku dirje shi da ruwa sannan ku daure kaga ya nuna kenan wato najasa ne sannan matsala ta shida ta'lilul ahkamu shar'iyya wato a shari'a akan iya bayyana maka hikimar da ta sa aka ce kai kaza yanzu misali yas'alunaka anil mahid qul huwa azan kaga an faɗi wato hikima da ta sa aka ce fa'atazilun nisa huwa adan fa'atazilun nisa ka wannan kuma yana nuna mana cewa isbatul hikima fi ma shara'ahu Allahu azza wa jal to duk abin da Allah ya ce ayi akwai hikima duk wata doka da Allah ya sa ta ayi akwai wata hikima a ciki duk wani abu da Allah ya ce a bari akwai wata hikima a cikin barinsa lakin minal hikimati ma huwa ma'lumun lil khalq sai dai a cikin hikimar akwai da fili ne kowa ya san hikimarsa wa min ha ma laysa bi ma'lum wani ko ba ka da sani akan me yasa Allah ya wannan abin ko ba abin da ya shafe ka sai ka sani walakinna na'lamu anna jami'a lahi shar'iyya wal qadariyya maqarunatun bil hikma sai dai mun san duk wani hukunci da Allah ya kaunar, ko wani hukunci da Allah ya shar'an akwai wata hikima a cikin wannan hukuncin na Allah ta'ala fa'ida ta bakwai taqdimu illati hukumi alayhi hatta tatahayya an-nufusu liqabul al-hukm wa tumaninati ilayhi wato gabatar da illa da ta sa aka yi wa abu hukunci domin zuciya ta zama ta shirya domin karɓar hukunci da kuma nutsuwa da wannan hukunci wa ya kunu ƙabuluhu fidiriyan sai zama mutum ya karɓe shi ne fidiriyan bisa Allah ce ƙul huwa azal tunda azan ne to fa'tazilun nisaa fil Tun tunda an ce ga shi to ku nisanci mata saboda wannan kazantar saduwa da su amma za ku ci gaba da mu'amala da su kamar yadda za mu ji abubuwan da suka halatta wajen guda goma a mu na gaba game da abin da mutum zai da mu'amala da matarsa idan tana jinin al'ada da kuma abubuwa da suka haramta ga ita matar wanda ita kuma za ta aikata ko a aikata mata in tana wato jinin al'ada irin tsawafi sallah daukan qur'ani sujjada da tilawa dawati azumi saki duk zamu ji waɗannan abubuwan da baya halatta kawa ka tana al'ada saduwa da ita da hukuncin wanda ya keta dokar ta hanyoyi guda hudu ko da jahilci ko da mantuwa ko da kuskure ko da dole ko kuma da ilimi da gangan kenan za mu ji hukuncin wanda ya keta wannan doka abin da ya kamata ya yi da abin da ita ma matar za ta yi wannan ji yana gaba insha Allah sannan na takwas wujubi itizalil mar'ati halal hayy an wajabta maka ka nisanci mu'amala auratayya kadai kadai ita kadai zaka nisanta da matarka lokacin da take yin wato jinin al'ada yake isna'u kullu shay'in illa nikah hadithu muslim yace ku aikata komai da iyalanku in suna jinin al'ada amma ban da mu'amala auratayya na tara minnatullahi Allah rajul wal mar'ati fi itizaliha halal hayy Allah ta'ala yayi wata babban ni'ima ga namiji yayi babban ni'ima ga mace da yake ka a dinga mu'amala aure ana tsakar jinin al'ada tambayi likitoci akwai binciken da suka yi da abubuwan da suka gano ta wannan bangaren sannan na goma tahrimul wata ibada tsuhuri qabla al-ghusl to kuma tsarkin guda biyu ne hatta ya tsahurna har sai jini ya dauke don yi ne ɗauke shi a kama mu'amala wurin, a'a fa iza ta harna. bambancin ya tsahurna da ta harna. ya tsahurna jini ya ɗauke sai a ce ta yi tsarkin ɗaukewar jini me rage kuma sai wanka fa iza ta harna, sai biyun ya samu kenan ɗaukewar jini da kuma yin wanka bayan ɗaukewar jini to su ne suke halatta maka wato matarka sannan kuma na goma sha ɗaya jubi jima'i zauja ba da duhuri hamin alhaidi akwai malaman da suke gatin da Allah ke fa'atu hunna kenan idan mataka ta yi tsarki to wajibi ne ka je ku mu'amala aure duk da wannan kaulin ba shi da ƙarfi sosai ya dai nuna halacci ne domin an ce idan aka hana ka abu sai kuma aka halatta maka bayan an hana to ya koma asali idan asali wajibi ne ya koma kan wannan idan asali haramun ne ya koma kan asali idan asali mubahi ne ya koma kan asali idan ah, asali mustahabi ne ya koma kan mustahabin idan asali makaruhi ne ya koma kan makaruhi su da haka ba za a yi hukunci a abin al'amuru ba da nahai kenan sannan na goma sha biyu annahu la yajuzu lil insani an yata'adda hududallah baya halatta ga mutum kowa a ce ga dokar Allah ka ketara bisa Allah ce tilka hududullah fala ta'taduha tilka hududullah fala taqrabuha me bambancin fala ta'taduha da fala taqrabuha malamai suka ce fala ta'taduha kenan halacci ne abinda aka halatta sai ka aikata shi amma ka ƙetare iyakar halaccin shi kuma abin da aka haramta to fala ta karabu ha shi ku haram kakka je kusa da shi karra'i yar'a haula al-hima yushiku an ya kafi idan aka haramta maka abu to sai a haramta maka abin da zai kai ka ga aikata abu yanzu misali da kallo da sauran abubuwa da suke sune mutahu zina su da sai Allah ya ce wala ta ƙarabu zina ma'ana dukkan abin da zai bayu ta bangaren namiji ko ya bayu ta ɓangaren mace zuwa ga aikata zina sai aka ce to su ma a toshe su sai aka ce zama alwasa'il laha ahkamul maqasid ko sannan mas'ala ta goma sha uku jawazu wada'il mar'ati fi farjiha min wara'iha an halatta wa namiji ya sadu da matarsa ko su mu'amala aure ta inda ya ga dama ko a tsaye ko a kwance ko a zaune amma dai ka a sadu da ita ta baya ta dubura wannan shine Allah ya haramta dan ya ce hunna min haythu amarakum Allah ta inda Allah ya umarce ku to ina Allah ya umarce mu shine mu'amala ta gaba sanan na goma sha hudu annahu la yubahu wa hatu juhul baya halatta ko kadan a shari'ar musulunci mutum ya je sadu da matarsa ta dubura la'ana Allahu man atamra'atu wa fi duburiha Allah ya tsine ma ya la'anci wanda ya je wa matarsa ta baya ta dubura an tsine masa saboda yake fa'atuhunna min haythu amarakum Allah kuma yace fa'atadilun nisaa fil mahidi ashe inda jinin yake fita nan ne asalin abin da aka haramta to da aka ce an halata to shi halaccin sai ya koma kansa shi kadai na goma sha biyar isbatu muhabbatin la azza wa jalla an tabbatar mana da cewa Allah yana so kuma shi ma ana son sa ita kuma soyayyar nan ita ce ma kan addinin gaba daya addinin kaf an gina shi ne akan abu uku kamar da malam ibnu kan ya faɗa cikin madarijus salikina shine hubbullah wa khawfuhu wa raja'u kana san Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah to anan addini ya kare duk abin da zai tunkuɗa ka kai wani abu in kaga mutum yayi abin da aka sa shi to abin da ya sa shi yayin san Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah ne suka sa yayi in ka ga mutum an hana shi ya hannu to abu uku ne ya jawo san Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah in ka ga mutum an bashi ni'ima ya gode to ganin godiyar ya faru ne saboda san Allah da ganin girman Allah da kuma wato kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah in kaga mutum an hana shi yayi hakuri to waɗannan abu uku ne suka tunkuɗa shi yayi hakuri shine yana son Allah yana kwaɗayin rahamar Allah yana tsoron azabar Allah in kaga mutum yayi laifi yayi nadama yana neman gafara Allah to akwai ƙauna Allah a ransa akwai kwaɗayin sa akwai tsoron azabarsa wani bawan Allah ya zo zai karɓi musulunci daga ina kake daga adamawa kake ina a cikin adamawa mun cika mun cika ok akwai gari mun cika a adamawa daga nan ka taho ha daga mun cika ka zo za ka karɓi musulunci kai ka yadda da musulunci ko wani ya ce ma sai ka musulunta dole ba su baka kai a gida ba to yanzu ka taho nan za ka yi kenan to na ɗaya kenan ka shekarunka nawa shekararka shekararka arba'in kai ya kai sa'an ne ya shekai to shi kenan yanzu zan gaya maka abinda musulunci yake ciki in ka yadda ka amince sai a karɓi musuluncinka ashadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kace daga yau na yadda na amince na karba ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai da ya mu ka yadda ka ce ka amince ka yadda da Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ya zo da musulunci za ka yi musulunci yadda ya zo da shi ka yadda ka ce ka shaida annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane annabin Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne ka yadda to wannan shine musulunci me sunanka Chas Chas da Askinan to yanzu kana so a ci gaba da kiranka cas ko a sanya maka daga cas a baka cas din a cire cas din to me kake so a sama cikin sunayen musulmi da kake ji muhammad ya zaɓo babban suna mana kai amma ka yi sa'a ya ce wato a cire masa cas a mayan masa da muhammad to muna maka murna da ka shigo musulunci muna maka murna da Allah ya zuta da musulunci ka rike musuluncinka da kyau ba a wasa da musulunci sannan kuma ka zaɓo babban suna a musulunci muna fata wannan suna shi ma zai zame maka alheri sannan kuma ƙari shine yanzu muna da makaranta da ake koyar da addinin musulunci akwai 'yan kwamitin yanzu za su je su nuna maka yadda ake yin musulunci abin da ya kamata ka yi na yanzu yanzu da kuma ɗaukan ilimi da neman ilimi sannan kuma za a tattauna da kai a ji wace kudin gudunmawa za a baka sakamakon shigowa ka musulunci kana sana'a wace sana'a kake a can gidan aikin wace waya ta ok sai da wayoyi da gyaran su ko siyawa kawai ok to kaga wannan ai kana da sana'a insha Allah ɗan kwamiti za su ga irin gudunmawar da za a baka ka ci gaba da sana'arka kana da mata kai shekara 40 baka aure ba kar mutum shikenan za a sai da za ka yi mata kaji kai nisa da yawa to Allah ya ba mu sa'a Allah ya tabbatar da mu a mas'ala ta 15 isbatul mahabba mahabba isbatu mahabbatin lahi azza wa jal an tabbatar da soyayyar Allah Allah yana so ana son sa salatun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم ذاك سن الله شيني توسن الدين زما كان سن الله والذين آمنوا أشد حبا لله wannan soyayya ta Allah ita za ta tunkuɗa ka kai waɗannan abubuwan guda biyar waccan soyayya ita za ta haifar da raja me ake nufi raja'i mala ibnu qayyim a cikin madarij saliki ne yace shi raja'i kala uku ne ɗaya na shirme ne guda biyu su ne karɓaɓɓu raja'in farko kayi laifi sai kai istighfari ka tuba kai aiki mai kyau sai kake sa ran Allah zai gafarta maka wannan zunubin zai yafe maka wannan kuskuren zai kuma karɓe ka a matsayin ya wanke maka wannan laifin da kai wannan shine raja'i mai kyau raja'i na biyu kana kyautata zaton tunda kana yin abin da Allah ya ka, kana kyautata zaton Allah zai maka rahama ba dan abin da kai ba sai dan abin da shi zai maka na rahama kana raja'in rahamarsa to wannan shine raja'i raja'i kuma wanda yake ba shi da amfani shine mutum ya ki yin aikin lada ya ki barin alhaki kuma duk da haka yana saran in an zo aljanna za a shiga da shi shi bai baya aikin lada amma yana saran kuma shiga aljanna kuma yana aikata alhaki kuma yana saran ba zai shiga wuta ba kaga wannan raja'in ai kamar sai ka misali ya ce kamar mutane suna da gonaki guda biyu ɗaya sai taki ya shuka ya nome gonarsa ya shuka ya zuba taki ya bar ruwa sannan yana fatan Allah ya fito masa da abun. shi kuma da yana da gonar kawai sai je tsaya gindin gonar su sai ce wannan gona je ina ga kofan mai noma ba in aka yi ruwan sama dan abin da ya rage na waccan shekarar na taki da dan abin da ya rage na dan eh, abin ya iya fitowa ya zama hatsi kawai sai tsaya yana jira wai ya ga hatsi bai yi shuka ba <laughs> bai yi noma ba bai mai bai komai ba wannan shine raja'in ƙarya baka yi aikin komai ba amma kana sare wannan kuma kana kyautata Allah zato cewa kai ba ka da komai shi yake da komai shi yasa an kai istighfari kai istighfari kuma kai roƙo to abu bi kai ka nuna baka da komai kuma ka nuna Allah shi yake da komai abinda kuma Allah yake so ka nuna masa kenan zai karbe ka ka nuna kai ba komai bane kuma baka da komai shi kuma Allah shi ne komai kuma yana da komai to shi kenan za ku shirya da Allah amma ranar da kake jin ka ita ai ba a da nuna Allah ya ita kai kankan da kanka ga Allah shi kuma Allah sai ɗaukaka ka amma ka nuna kai wane ne to sai Allah ya zubar da kai Allah baya son girman kai baya son jiji da kai iz a'jabatkum kasaratukum falam tukuna ankum shay'a in kana jin kai wane ne sai Allah ya zubar da kai amma ka nuna Allah kai ba kowa bane to sai Allah ya ce to kuma kai ne kowa ka wannan yana tabbatar mana da wato soyayyar Allah sannan anna muhabbatan la min sifati ilfi'iliya ita wato soyayyar nan ta Allah sifa ce ta fi'ili saboda an rataya ta a jikin tuba shi kuma tuba aikin bawa ne da yake sabuntuwa to haka nan soyayyar Allah tana ta'alluki ne da sababinta duk wata sifa daga cikin sifofin Allah wanda take ta'alluki da sababinta to wannan yana cikin sifatin fi'iliya sannan an nuna mana fadilatul taubati falalar duk abin da kake kace ka daina ka tuba daga yau kace Allah na dena. wala hillu lahu an yu'akhkhira tauba baya halatta kace sai gobe kai kake da goba ko sai jibi kana da tabba za ka kai jibi wala ya kula hatta ya hadiyanin la kada ya kitu ba ya ce a ni ina jira sai an shirye ni fa ina min alamati shiqa'i shiqa wal khizlani wa damtul basirati wa sharudut tauba an nadamu ala ma fata sharaɗin tuba na gaskiya ka yi nadama a bisa abin da ya wuce wani ce Allah ya huda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi na uku wa an ya tafi sa a ciha kenan ana so tuban ka ya haɗa abu uku ya haɗa jiya ya haɗa yau ya haɗa gobe ya haɗa ɗazu, ya haɗa yanzu ya haɗa da in anjima tuban ka ya haɗa gobe shine abin da ya wuce kai nadama tuban ka ya haɗa da yau yau ka daina tuban kai hada da gobe shine kayan niyya gobe ba za ka yi ba to sai zama tuban ka ya hada jiya da yau da gobe dazu da yanzu da in anjima dazu ta wuce yanzu kana cikin anjima ba taka bace to haka shine tuba na gaskiya tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane kuma ka mayar musu da su ko ka nemi yafiya shine wannan yana nuna mana mahimmancin tuba da Allah ce inna Allah yuhibbu tawabin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah dukkan ku muminai don ku samu wato rabauta wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wanda yake tuba Allah ya ce wannan shine azzalimi ga tuba ka samu dama ka ki tuba amma fa tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba iza zuwa ga Allah tuba zaran bunu me ma'anan tuba zaran bunu shine ba da niyyar komawa ba yadda in ka zaro tsinke ɗaya daga jikin bunu ba za ka iya kuma tura shi ya koma ba to haka na fi so ka yi tuban da in ka bar tuba ka ka yi tuban muzuru in ji bahaushe tuban muzuru ne yake wa ya daina cin kaji daga yau ya tuba yana tafiya sai gauta kaza ya ce to wannan fa ba ta cikin tuba na ya murkushe ta yi cinye yana tafiya ƙara ganin waje ya ce af wannan ma ba ta ciki aka ce a to wace ce a ciki kenan duk kazan da ya gani sai ya turmushe ya ce ba ta cikin tubansa to shine tuban muzuru zara ka kai tuba muzuru kai tuba zaran bunu ma'ana ka ce ka daina kuma daga gaske ka daina ko shedan ya zo ya ƙara rinjaya ka ka ƙara cewa ka daina domin shedan so yake yi ya hana ka dainawar ko kuma ka ji cewa tunda ka yi ka sake ka ka sake kawai ma bari ka ci gaba da yi ba sai ka wato abin nan ba sannan yana riga mana usulubi na alqur'ani usulubul qur'an لأنه جمع في هذه الآية بين التأخر المعنوي الباطني والتأخر الحسي الظاهري يا هذا من أكان تركم فيلي لكم تركم أوي داما طهارة المسلمين قد أديرش أقوي طهارة القلب wannan zuciyar za salahat salahal jasad kullu wai za fasadat fasadal jasad kullu idan zuciya ta gyaru komai ya gyaru in ta lalace domin ita ce haidu kwata daga nan gabai suke karɓar umarni ake fushi ake faɗa ake jima nunkufurci hassada keta mugunta duk daga zuciya ne in zuciya ta lalace sai ta dinga ba wa gabai umarni marasa kyau za ka fara gyara zuciyarka Allah yana magana ne da zuciyar mutum da aka ta ɗahirul kal ko ɗaharatul kal shine matakin farko ka cire kafirci ka cire shirka ka cire nunkufurci ka cire hassada ka cire ƙeta ka cire mugunta ka cire mugun nufi da sharri duka wanke zuciyarka daga ciki cika ta da imani da san Allah da manzansa da san alheri da san zaman lafiya da alkhairi sannan ɗahara ta biyu shine ɗahirul wato abin nan a'aba ko arkan wannan gaban namu ido ka sarrafa shi inda ya dace hancinka ka sarrafa shi inda ya dace bakinka ka san me zaka faɗa hannunka ka san me zaka ɗauka me zaka bayar da shi kafarka ka san ina zaka da ita cikinka ka san me kake zuba masa kunnanka ka san me kake saurare da shi kowanne nan yana da ibada guda biyar ibnu qayyim a cikin madarijus saliki yake cewa kunnanka yana da hukunce hukunce biyar akwai abin da haramun ne ka ji. akwai abin da wajibi ne ka akwai abin da mustahabi ne ka akwai abin da makaruhi ne ka akwai abin da ja'izi ne ka idan ka haka akwai abin da haramun ne ka kalla da shi akwai abin da wajibi ka kalla da shi akwai abin da mustahabi ka kalla da shi akwai abin da makaruhi ka kalla da shi akwai abin da ja'izi ka kalla da shi haka bakinka akwai abin da wajibi ka faɗa akwai abin da haramun ne in ka faɗa akwai abin da mustahabi ne in ka faɗa akwai abin da makaruhi ne ka faɗa akwai abin da ja'izi ne ka faɗa haka hannunka haka komai ka sai dai musu kunce-kunce nan guda biyar kuma ji ya kawo amsila akan wannan dan ba shi muke magana ba da mun kawo amsila din to da haka shine dahara ta biyu sannan dahara ta uku shine wato daharatu Siyaf. ka tsarkake tufanka musulunci ba san ka zauna kazanta inna allaha jamilun yuhibbul jamal yana son tsafta yana son kwalliya kada mutum ya zauna dan duku nunu ya ɗauka duk runancin ma imani ne ko ya zauna da ƙazanta ya ɗauka ƙazantar musulunci ce addinin musulunci addini ne na tsafta daga najasa tsafta daga ƙazanta da annakiya tsafta daga laifuffuka tsafta daga duk abin da yake zai muzanta ka ko sa a kalle ka a rene ana son ka tsaftace jikinka wasu ya baka faɗaɗe sannan kuma ɗaharatu makanin inda kake kwana da gidanka environment ɗinka ka tabbatar ka kwashe kazanta ka kwashe shara ka kwashe bola kada gan ka tsaf tsaf tsaf amma a je ɗakin ka ana toshe hanci eh gayu ba a san makwancin ku ba inda za ki ga ɗakin ka a ga wani fulo gashi can an cuccusa hannun abin nan din abin nan wando kafa wando nan ne ake cuccusa kayan wanki a ciki sai a tada kai da ita in ka ga bargon wani a nan ko takalminka ne ya dauda baka goge da shi ba takalminka ne da kasa a jiki aka baka bargon wani ana aka ce ka goge kuma nan gashi ne yana ta wani barazana amma ka je kaga bargonsa kaga katifarsa ta shekara kusan bakwai ba a wanke ta ba in kaga buta kaga motsar da yake shan ruwa malam kaga inda yake kwana abin zai baka mamaki wani ko da ba kusa da bola yake da abin da aka watso nan rabi ya fada kansa rabi ya faɗa cikin kwandon shara saboda haka kazanta ta guri ba a santa kazanta ta jiki kuma musulunci ya ka dinga wanka ka dinga wanka kana wanki kada mutum ya zauna baya wanka ka dinga yin wanka kuma ka dinga aikata sunna kana rage gashin bakinka kana wato aske gashin hammataka da gashin gabanka kana yanke farce kaka ɗauka kwalliya ce ko ado ko burnantaka mutum ya ba farcen sa ya zoko zoko wa shi dan birni wannan ƙazanta ce ai kai kama da kura ne ko da musa ita ce mai farata ya haɗa ka da wani farce da an ce ka yanki wannan shi ne tsaftar jiki da tsaftar tufafi da tsaftar guri da tsaftar zuciya da tsaftar gabbai kaga wannan shi ne tsaharan da ake so mutum ya haɗa zahira ma'anawiya hissiya da ma'anawiya ana so mutum ya haɗa wannan nan daga ciki annan nisa'a harsul lirrijal su mata gonaki ne don kana da gona me ya kamata ka kai mata ka kula da ita ba wanda zai bar gonarsa ta lalace saboda in ka shuka abu ba zai fito ba sannan kuma an gaya mana cewa mutum yana da dama wato ya yi mu'amala da matarsa sanda ya ga dama ba tare da ya cutar da ita ba akwai wanda yawan ta sai ya cutar da ita akwai wanda kuma nisa da ita sai ta cutu wata mata za ta kawo ƙara miji ya dame ta kullum kullum kullum wata kuma ta ce ta ta neman sa kullum kullum baya nan to da ka sai ayi abu matsakaici kenan ka yi matsa da yawa ka kuma a yi nisa da yawa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf wa rijali alayhinna daraja wallahu azizul hakim sannan kuma ya kamata ga mutum yayi kokarin tara ƴaƴa da yawa a tara mutane da yawa mun ga amfanin yawa mu ƙara yawa mu ƙara haihuwa mu cika gari mu cika ƙasa mun ga amfanin ƙuri'a mun ga amfanin yawa mu ƙara yawa al'umma ai ta haihuwa ai ta aure ai ta haihuwa amma fa ai tarbiya a bada ilimi ba ma son ku cika mana ƴaƴan da ba ba su ilimi ba kwa ba su tarbiya mun ga amfanin yawa dole ne kowa ƙasar nan yanzu ya ji mu saboda muna da yawa in kuma ya zuciya shi ma ya yawa ya za ka wani ya ce min gidana kadai wani ya ce min gidana kadai malam ƙuri'a hamsin ce wanda suka kai matsayin su jefa ƙuri'a a gidana ni kadai mutum hamsin ne ita to gidajen waɗancan abokan zaman namu gida nawa za ka haɗa kafin su kamo na ni kadai ƙuri'a hamsin nake ba ɗan takara ni kadai a gidana kaga ashe yawan yana da amfani yawan yana da amfani yan uwa mun ga amfanin yawa mu ƙara yawa mu ƙara yawa amma fa ba yawan yuyuyu ba yawan tare da ilimi tare da sana'a China sun fi mu yawa kuma suna da ilimi suna da sana'a India sun fi mu yawa kuma suna da ilimi suna da sana'a Amurka sun fi mu yawa suna da ilimi suna da sana'a saboda haka yawa ba illa ba ne a ce an ƙi karantar da mutane ilimi an ƙi musu tarbiyya an ƙi koya musu sana'a shine yawa zai zama matsala amma ranar zaɓe za ga amfanin yawan kare makana eh to haka a yawa wannan da yace wato harsul lakum kaga ai duk mai gona ai yana son ya samu mai. nisa'ukum harsun lakum Allah ya ce matan ku gonakin ne duk mai gona me yake so ya samu amfani da yawa ya samu iri da yawa guda ka yan uwa ai aure a haihu ai tarbiya ai ilimi mai yawa sosai mun ga amfanin yawan mu a Najeriya Allah ya kara mana yawa mai albarka Allah ya ƙara mana yawa na tarbiyya, Allah ya ƙara mana yawa na ilimi, Allah ya ƙara mana yawa na zaman lafiya, Allah ya ƙara mana yawa mai albarka, ya ƙara mana yawan da za mu karɓi ƙasa mu gudanar da ita da adalci da zaman lafiya da alkhairi sannan kuma matsala ta gaba jawaz al mar'ati fi mahallil hal wato ya halatta mutum ya je wa matarsa amma fa ta inda Allah ya halatta mutum ya je wa matarsa ta inda Allah ya haramta ya aikata laifi sannan matsala ta gaba wato an shar'anta mutum ya yi niyya lokacin da zai kwanta da iyalansa ya niyya Allah ya bashi ɗa na gari sayyidina umar yace kan tilasta wa kaina in yi mu'amala aure da matata don ko Allah zai azurta ni da ɗan da zai bauta wa Allah ashe in ka samu da niyyarka a wajen ɗan? ba wai kawai kai alfahari da cewa suna da yawa ba ne. a'a kai alfahari da cewa ka haifi ɗan da zai ƙara yawan al'umman manzon Allah ka haifi ɗan da zai zo ya zama malami ko likita ko ya zama ma'aikaci ko ya zama mutumin kirki da zai yi abin kirki a sa masa albarka a sa maka albarka amma ka haifi yaya ka kai su makaranta ka dauki ka haifi yaya ka ki ba su ilimi ka haifi yaya ka ki ba su tarbiyya ka haifi yaya ka ki dora su akan hanya madaidaiciya ka haifi yaya ka gudu ka basu akan titi suna barace barace to irin wannan yawan ne ba masu domin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mana zai alfahari da yawan mu ai ba yawan yuyu yake so ba manzo Allah masu kwari yake so quality da quantity ake so masu yawa ko masu karko amma kuka zama yuyuyu a tara dubu ba su kai ɗaya ba to ba irin wannan ne al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ba ku anfusakum wa ahlikum nara saboda wannan aya tana nuna mana mu wato yi yawa sannan mu yawa yawa tare da tarbiyya da ilimi da kuma tsari sannan na shida ya kamata ga mutum ko ko matsala ta gaba mutum ya kiyaye mutuncin matarsa su da Allah ce uku. kada ka rena matarka banda duka banda zagi banda cin mutunci banda wulakanci banda kora banda saki duk abin da ya faru ka kira wani ya muku sulhu a daidaita saboda Allah ya rahaba ta gare ka yace nisa'ukum nisa'ukum matanku ashe wannan izafa ta girmamawa ce in mace tana da uba ya mutunta ta in tana da miji ya mutunta ta in tana da ɗa ya mutunta ta dama gatan mace abu uku ne tana karama tana karkashin babanta ta yi aure tana karkashin mijinta ta tsufa tana karkashin ƴaƴanta kai malam hassan basari yace kallon baba ma ibada ne da Allah zai baka lada kawai ka kalli baba ka kawai ka ci Allah tsarki an sha wahala da mu wannan kadai ibada ne akwai wanda yace shi baya cin abinci sai tare da babarsa amma baya ya ja ya saka hannu sai ta saka yace saboda tsoron da nake ji kada wancan abin da zan ɗauka zuciyarta tana so in riga ta ɗauka a mata laifi akwai wanda ya zo ya tsaya akan mahaifiyarsa yana mata fifita har gari ya waye yana da ƙani shi kuma ƙwanin ya kwana yana sallah shi kuma ya kwana yana baba ta fifita da safe suka tsaye yace kai me ka kwana kana yi yace sallah yace ni kuma na kwana ina wa baba fifita amma a gurin Allah ina ga in ba wuce ka ba ba za ka wuce ni ba halin salaf wani hadisi wani littafi ne halin salaf kaifa halin salaf da aka muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya ce mana wannan ita ce matsala ta farko gobe kuma za a ji matsaloli guda saba'in a kan waɗannan ayoyi guda biyu muna gaya muku dama cewa ba sauri muke ba wanda yake sauri kuma sai ya gaba ba kwa sauri in sauri kuke so a ja da gudu nan da nan mu gama a tafi a hankali ana ganewa wani malamin mu in kai karatu da yawa sai ce da haka muka tara in kai dan kaɗan sai ce da haka muka gane ganewa kake so ko tarawa in ka ce masa ka zo ganewa ne sai ce to mu yi kaɗan ana ma sharhi in ka ce ka zo tarawa ne sai ce to yi ta yi sai inda ka tsaya amma ba zai maka sharhi ba bismillah ya ce da sunan Allah arrahman rahman ya ce mai rahama arrahim rahim mai jin kai alhamdulillah yabo ya tabbata da Allah rabbil alamin mahalicin talakai arrahman mai rahama a duniya arrahim mai jin kai a lahira kuje Allah ya ba mu sa'a wanda yake gafarta malam nayi ta istighfari akan sabon da nayi ya wadatar ko sai na je an muni bulala ɗari kuma yanzu yadda ƙasar nan tamu take ina zan je a yi min wannan haddin ai wannan istighfarin da kai da nadama da alkawarin ba za ka sake ba waɗannan abubuwan guda uku sun ishe ka ba sai ka je an maka bulala karama kalla wa annadamu alama fata. fata ya yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in Allah ya azurta ka da tuba da istighfari da nadama to ka samu abin da ake bukata shekul islam ibn ya yace duk wanda Allah ya zuta shi da abu uku annadamu shine a taubatu din annadamu taubatu a taubatu nadamu in kai nadama sannan kai istighfari sannan kai hasana mahiya aiki mai kyau da zai dinga kankara wannan in ba inda haƙƙin wani ka je ka nemi afuwarsa ko ka biya shi yace to an samu abin da ake bukata yace wani zunubin sai fi maka alheri da wata da'a wani zunubin sai ya fi maka alheri fita wata da'a ya kai haka ice wata ran za ka yi laifi sai ya sa maka nadama da tsoron Allah har ya fi wata ibada da za ka yi ta sa maka takama da girman kai yanzu wani zai ibada amma ibada sai ta haifar mar da girman kai da takama mu ne na Allah mu ne manya eh ya dinga jin ya isa saboda yayi wani abu to Allah sai ya rusa abin ya rusa shi wani kuma zai yi laifi sai ya ta nadama ya ta kuka kukan nan da nadaman nan sai ya haifar masa da wani girma a wajen Allah fiye da wanda ya ibada ya takama da ita so da haka muna taya ka murna da Allah ya azurta ka da barin laifi da istighfari da nadama da aiki mai kyau da zai goge maka shi ba sai an maka bulala ba yanzu ka tashi daga inda ake wannan laifin da ka fada ka koma cikin waɗanda ba sa laifin in ka zama cikin su to zaka ga abin yayi maka sauki kuma ka shagala da karatun Qur'ani da azkar da addu'a da karanta tarihin magabata da halartar majalis inda ake darasi ka kula da sallah a jam'i ka dinga yawaita nafila ka yawaita azumin litinin da alhamis insha Allah Allah zai karbe ka ko ya halatta na kauracewa abokina saboda yawan sabon sa da yake yi na yi ta masa nasiha ya ki bari kamar yawan bin yan tsubbu da dai manyan laifuka to dama abin da ya kamata aboki wa abokinsa abuwa guda uku ne na farko kai masa nasiha a matsayinsa na abokinka ka kuma nuna masa hatsarin abin da yake ciki da kuma soyayya ce ta sa kake wa mutum nasiha idan bai karɓa ba to sai ka bi mataki na biyu shine shin ƙaurace masa zai sa yayi nadama ko ka ƙaurace masa zai ƙara yawan abin ne akwai wanda watakila yana ganin ka yana jin kunyar ka kana dan matsa masa yana barin ɗaya ya bar biyu ya bar uku ya bar hudu haka abin yana raguwa amma an baka nan sai ji kamar ya fita daga kurkuku da amma kai kake takura masa kai kake takura masa a je masallaci kai kake takura masa a yi sallah kai kake hana shi zuwa wurin boka to in ka tafi wani in ka tafi sai ce yawwa alhamdulillah abokina da ke matsa min mun bata sai ya zama wa shi ta amfana shi ta cutar kai kuma baka amfana ba so da aka sai ka duba ka ga amma akwai wannan ka kaurace masa ba zai ji daɗi ba saboda yana amfana da zama da kai ko ta hanyar abinci ko ta hanyar shawara sai ka ga ya damu har yanzu yana cewa wani kwana biyu mu haɗu ba ce ta aina yana da kai ka bar ka zaki to in dai har za ka kaurace min to na daina to kaga nan kauracewa ta zama amfani amma ka kaurace masa ya ci gaba da yi ko ya ƙara yawan abin da yake yi kaga kauracewa ba ta amfani gaba ɗaya ba to haka ka nuna masa da cewa duk wata gudunma da wani taimako da abin da zai ƙara masa karkashi akan wannan abin ba za ka yi tarayya da shi a ciki ba in kuma har aka kai mataki na uku ka tabbata cewa ba kai za ta cuce ka ma'ana yawan zama da shi zai sa kai ka ɗauki abin ka cutu shi ko bai bari ba to nan fa ya jibu hijiranu a nan sai ka kaurace masa shin malam kuma ka kaurace masa kauracewa ce ta jiki amma a gefe zaka ci gaba da masa addu'a a cikin sallolinka na dare a matsayin sa na abokinka wanda in ya shiru zaka ji daɗi shin malam ko akwai wata bishiyar da aka hana shuka ta ko barinta a cikin gida to gaskiya ban san ta ba ko bishiyar da aka ce zaka koya ba yahude ba shi a daina shuka ta ba in an shuka ta ta koya ba ma mun san yana bayan ta to ka gani ban san wata bishiya ba gaskiya iya sani na amma an wani malami da ya sani sai a kai tambayar can ya kai shekara guda ina tuka a daidaita sahu na fef aka bar kudin kimanin na nan biyu a jaka kuma mun ta bincike amma ba mu samu mai ita ba malam yaya za mu yi da jakar kudin kaga dan a daidaita sahu ne imani sana'a fa yake yi karamar sana'a amma saboda imanin matashi malam fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kaga ya tsinci dubu takwas ne kwanye shiru ya dure a jihunsa ba wanda ya sani amma saboda imani kun ga amfanin wa'azi matasa da ake muku wa'azi ashe kuna ji na ga muku akwai na adai da sau irin wannan a Kano da ya tsinto dubunnan daloli shi kudin nasa ma sun wuce hankali wani ya dawo daga canji daga wafa ya basu a daidaita sau sai ga shi ya zo mana da su ofis ya ce ga kuɗi ya tsinta in ka ga kansa da irin askin da ya irin wannan mai kamar shekar tsuntsu ɗin ne ne muka ce to kai yanzu ga yadda kake amma ka tsinci kuɗi ka yace mala ai kuna wa'azi a daina cin haƙƙin da ba nawa ba shi yasa muke wannan sana'ar wannan ba nawa bane aka kira mai kuɗin ya zo da rasit aka duba aka ga kuɗin sa ne aka bashi kaga irin wannan yaran sai su baka mamaki wani kana ganin sa wani buzu-buzu haka amma ne wani abin na imani sai ga wuce wani malamin ma a gani saboda haka wannan wato shawara ce mai kyau wannan dubu takwas da ɗari biyu yanzu da suke hannunka a za a ci gaba da cigiya a ta faɗa a gidan rediyo cewa wani ya yi da kuɗi wani kila dubu takwas ɗin da kake ganin kamar kaɗan wani yana ne ya kusa hauka cewa a kanta so da in lokaci ya yi wanda shari'a ta ɗiba ba a game shi ba to sai a yi sadaka da niyya Allah kai masa ladan kai ma ka samu ladan wato wannan a cigiya da kai da kuma ajiya da kai na gaya muku akwai wani inyamuri da ya taɓa barin kuɗi a wani kanti sakamakon ajiye masa kuɗin ya dawo ya same su har ya sha'awa ya musulunta dan ya tambayi wannan cewa me yasa na ba kuɗi a kantin ka? ban san na bari a kantin ka ba amma ka hango ni ka kira ni ka ce min yau wata kaza da ya wuce na taɓa siyayya a kantin ka na bar jaka kuma ya zo ya duba jaka ya ga sa sai tambaye shi me yasa kai haka baka ɓoye ba baka rike ba baka yi shiru ba yace musulunci ne yace kai ci giya shekara guda musuluncin da kake ce tufa kai masallaci musulunta aka zo da shi da azahar bayan an sallar azahar aka ce ga wani muni zai musulunta saboda kuɗinsa da aka dawo masa da su yana ga wannan wata wani miracle ne kuɗi irin wannan shi ya ma gama abin nan tashin hankalinsa ya haƙura amma aka dawo masa da su aka ce ko musulunci ne ya ce ai haka ya ce to wannan musuluncin da zai ce ka tsinci kuɗi ka shekara guda kana neman me su wanda yanzu wani ya ga kuɗi sai ɗora kafa a kai ce Allah ya bashi haka haka mutane suke tsuntuwa da ya ga kuɗi sai ɗora kafa ya ce Allah ne ya bani ba sata ne ba sata kai mana sura ka muna ta ka murna wannan da daidai ta sau Allah ƙara maka imani da ire-iren ka matasa a ci gaba da bin Allah da manzonsa rayuwa za ta yi kyau ɗari biyar zakka ok dubu ɗari biyar <laughs> ban ga zero guda uku ba ne kayi masa tafiya ji kai musu dubu ɗari biyar zakka daga dr bala bello tinka a bawa 'yan kwamiti da 'yan hizba alhaji dr bala bello tinka shine gina masallacin nan gaba ɗaya kuma masaukin da nake sauka alhaji bala tinka shine yake bada masaukin duk shekara to alhaji balatinka muna kare maka addu'a Allah ya biya maka bukatarka ta alheri Allah tsare ka daga dukkan abinci Allah ya kara maka kasuwancinka da sana'arka kuma ya dauka mana nauyin ma'aikatan gidan marayu shi yake biyan su daga kamfanin sa saboda alhaji bala tinka muna maka fatan alheri da addu'a abinda kake Allah ya sa maka a mizani mahaifiyarka Allah ya kara mata lafiya Allah kuma ya sa ka kare mata biyayya ta kare maka addu'a da da kai lafiya da iyalanka dubu talatin da biyu daga ɗaiɗaiku ta account kuna sakawa a shi insha Allah haka muke so matasa ko naira ɗari gare ka ko naira biyar ce saka saboda naira biyar ɗinka wata ran za ta koma miliyan biyar yanzu naira biyar ɗin da ka saka ita kaɗai ka mallaka wata ran Allah ya ɗaga ka ya ɗaukaka ka ya girmama ka ya kai ka wani guri sai ka ga kamai da wannan naira biyar ɗin ta koma miliyan biyar so da aka taba da taimako komai kankancinsa kana yaro tarbiyya ce da za ta ranar da kai kuɗi da yawa ba za ka ki bayarwa ba a wannan fa ita ma dubu biyar ce ko kwa dubu biyar daga sahun gaba ta kudu ina ne sahun gaba ta kudu nan nan ko can nan gaba daya dukan ku a dubu biyar na wancan garin ma san bayar makari kuka yi kenan to Allah ya muku albarka da dattijanku da matasanku da ku da masu iyali da marasa iyali da masu sana'a da masu ilimi da masu neman ilimi duka Allah ya muku albarka yan sahun gaba bangaren ku na'am yan bayan kyamara da suka yi su kun yi wani abu ne yaushe ke gobe ko ku yan kabbara ne ku ta kabbara Allah ya muku albarka ku ta kabara Allah ya muku albarka za ku ga amfanin kabaran nan sosai nan gaba mutum ya saba da kabbara imani ne yake shiga ransa ranar da ya zama likita sai ga likita ne da yake girmama Allah Allahu akbar a ransa ya zama ma'aikaci ya zama komai ya zama wannan Allahu akbar din ta zauna a ransa za ku ga tasirinta ina da ina da mara lafiya Allah ya bashi lafiya ni dan kasuwa ne Allah ya bani jari Allah ya bani miji na aura a me neman miji nan ce ta dawo ko wata sabuwa ce akwai wacce ta rawaito nan cewa ta yi shekara goma tana neman aure bata samu ba shugaba ce a karɓo lambarta ni kuma na ce zan ba da sadaki to ban san ko an daidaita ba ko ana cikin har yanzu ba daidaita ba na'am ba ta yi ko ba a shewa a shirye take ba ke kin samu miji kuma mijin ma na daban shi na kin wa kanki yau ne yan pension yan pension Allah ya muku kan pension abin tausayi sun ce a sa ma addu'a Allah fitar mana da haƙƙinmu yan pension Allah fitar muku da haƙƙinmu jama'a shugabannin mu ku ji tsoron Allah Wala ina tausayawa yan pension mutum ya yi aikin gwamnati shekara talatin da biyar ko ya shekara sittin karfinsa ya ƙare iliminsa ya ƙare ya ƙarar da bairo adadin shekarunsa ya cike fayil bai san adadinsa ba ya yi wa gwamnati aiki ya yi wa ƙasa hidima kuma ya ki ɗaukan kuɗin gwamnati ya yi haƙuri ya gama rayuwarsa kam ya tsufa yanzu kuma a bashi yana zanga-zanga da kwali ko a bashi yana shan wahala da iyalansa wannan abun ba daidai ba ne annabi alayhi salatu wassalam ya ce ku ba wa ma'aikaci haƙƙinsa kafin guminsa ya bushe to shi wannan ba ma guminsa ba shi kansa ne yake bushewa aga fi la a tausaya yan fansho shugabannin mu ku ji tsoron Allah ku tausaya wa yan fansho yan uwanku ne abokanku ne ma'aikatanku ne sun gama aiki lafiya kowa ya kokari don Allah ya dinga ba su haƙƙinsu a kan kari masu sharan titi suna bukata sa su addu'a to ta addu'a za a sa kuma masu sharan titi albashinsu to wannan insha Allah za mu isar da shi ga mai girma gwamna insha Allah za mu aika mai girma gwamna ko za mu kira na kusa da shi ko shi kansa zan tunatar da shi wannan insha Allah cewa ma'aikatan ka da suke share titi kalkalkal garin Gombe ya kamata su ma a jihun su zama kalkalkal ba kana ko wanda yake kusa da mai girma gwamna insha Allah mutumin arziki ne zai biya su su insha Allah zan masa magana kuma insha Allah da sauran masu bukatu na alheri Allah ya biya musu bukatun su na alheri Allah ya zonar da mu lafiya zonar da kasar mu lafiya Allah ya mana albarka baki daya Allah ya karba addu'o'i mu ya gafarta zunuban mu Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك